tsohon gwamnan jihar Sokoto Arewa maso yammacin Najeriya a tahiru Dalatu Bafarawa ya ce ɗaukar sabbin matakai kan sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi bayan sulhu da gwamnoni suka yi kan lamarin a Kaduna ba daidai ba ne. Bafarawa da ke magana da manema labaru a Abuja ya ce ƙarin mataki ko ma neman kwaɓe sarkin zai rage darajar sarauta ne da haɗin kan Arewa. Abun kunya ne gare mu 'yan Arewa a ce yau majalisar Kano ana binciken sarkin Kano tun da har gwamnonin Arewa sun damu da abin da ke aukuwa kuma sun guda ma sarkin Kano inda ya kura kurin shi kuma an ba su gwamnan Kano haƙuri, to ina ganin har yanzu aiki ne ya koma ga gwamnan Kano ya roƙe roƙi majalisa ne wannan abu bai kamata a fallasa ta ba wannan ba sarkin Kano a Sanusi akewa ba gidan sarauta akewa kuma arewa akewa saboda haka ai hattara wasu na ganin kamar shi mai martaba sarkin Kano ya kawo wani sabon lamari na yawan maganganu har na ji majalisar ma tana cewa kamar yana nema ya sa kansa cikin lamuran siyasa ne ba ganin kamar wannan wani sabon abu ne ya kawo harkar sarauta arewa ai in har gwamnoni na arewa wajen su kudu su samu gwamnan kano a zauna da shi kuma sarkin kano a gwada mai irin kurakuri ne kuma shi yarda ai sai a bari a ganin shin abin nan da ya alkawari da su zai ci gaba da yi ko ku ba zai ci gaba ba tunda an yi irin abin da turawa ka gentleman agreement da Allah da annabi abin da yake an ji hankali ne ba daidai bane sai a ganin shin zai ci gaba don wannan abin in ma yana so ya ba da shawara shi ma ba ta kasuwa da shi ta ba yana da ikon ya ga shugaban kasa yana da ikon shiga gwamna shi ma ko gwamnonin duk arewa amma shi kuma ba a kasuwa ba saboda haka ya kuskure kuma an gwada ma ya kuskure tun da an gwada ma ya kuskure ai bai kamata kuma sake dawowa da wata magana ba ni nan ba wai ina magana ko in san ina son in kare sarkin Kano ba a'a ni mutuncin mu nake magana karewa ba abin da hada da shi sarkin Kano Sanusi in gidan ni kuma gidan ne abba ni son a taba gidan nan taba arewa ce da dukkan tuwa taba ta arewa ka mace arewa Masu shiri na hangin komai zai iya faruwa tsakanin samun sulhu ko ko akasin haka. Ga ra'ayin wasu a Abuja. Sunana Idris Bilal in har ba za ka iya hukunta shi ba sai ya soke ka to ni a gani na kuskure ne shi sarki shi ma kansa gwamna ya saba doka kuma ya kamata dukansu majalisar jihar Kano ta ɗau mataki akan su baki ɗaya. Sunana Awwal Muhammad Abdulkadir Albarudi ya kamata ya yi amfani da wannan daman wajen ci gaban talakawa da kuma ci gaban siyasan arewa ba wai ya ringa ɗaukar laifi yana ɗaurawa wasu mutanen da ba mamaki a halin da muke ciki muka lura duk mutumin da zaka ɗauke shi ka ce misali shi ya kashe arewa a halin da muke ciki a yanzu ya kamata a ce yana neman kabarin sa ne don haka tsakanin mu da shi sai dai kyakkyawan fata mu kuma da muke ganin cewa yanzu muna shekara talatin arba'in hamsin mu kuma Allah ya ɗauki daman gyaran arewa ya bayar a hannun mu Duk wannan ya dogara ne kan sakamakon binciken kwamitin majalisar dokokin Kano nan da mako biyu. Nasiru da Malika Amurar Amurka daga Abuja, Najeriya.